يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مولنا الرانا ta laraba 17 ga watan ramadan 1437 wace sai daidai da 22 ga watan yuniyo shekara ta 2016 muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wannan karatu yana zuwa ma masu sauraron mu daga jami'u abu obai da al babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a kan aya ta 60 a cikin wannan sura wato ayar da take mana bayanin wajabcin tattali da tanaji tattali da tanajin nan kuma ya shafi komai ya shafi abin da za ka tattala domin lafiyarka ya shafi abin da za ka tattala domin rayuwarka ya shafi abin da za ka tattala domin kariya ga kanka ba wai sai lalle tattali na wancan da muke magana na dawakai da kuma jifa ba a'a duk abin da zai iya kai ka ga halaka to ka samu dama kana iya yadda za ka yi domin ka hana ma kanka cuta allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku lallai Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai tausayin ku ne sannan can kuma yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ka dauki kanka kai jifa da kanka zuwa cikin halaka ashe kenan kun ga tattali tanadi don kariyan kai da lafiya da mutunci wato wannan wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga dukkanin musulmi shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi don mutumin ma da aka kashe sakamakon kare kansa daga mutuncinsa ko dukiyarsa ko iyalinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wannan shahidi ne sahihin hadisi man qutila duna malihi wa irdihi fa huwa shahid an zo misali za a fada ma dukiyarka kai kokari domin ka kare dukiyar a cikin wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarka ko kuma a'a kai kanka din ko kuma mutuncinka a cikin wannan yanayi ka ba da kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarka to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kai shahada ashe kenan kun ga tattali da tanaji abu ne mai muhimmanci bal wajibi ne ga musulmai su yi ta to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 15 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa in janahu lis-salmi fajnah lahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم to al'umma ba su fadawa cikin wahala sai dai in sun bar karantarwar alkur'ani domin duk sanda mutane suka bar abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura su a kansa to ba za su taɓa samun ainihin kwanciyar hankali ba Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani akan abin da ya shafi tattali ya mana bayani akan abin da ya shafi tanadi to yanzu mu kaddari misali mu din ba mu da tattalin ba mu da tanaji ba mu da ƙarfi ba mu da yawa bi ma'ana waɗanda muke tunkara sun ɗaran mana komai sun fi mu yawa sun fi mu ƙarfi sun fi mu komai ko kuma a'a mu muna da ƙarfin amma su sai suka nemi a zo a tsaya a wani matsaya to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake to gashi wa in janahu lis-salmi idan su makiyan nan naka suka karkata zuwa ga zaman lafiya to fajnah laha wa tawakkal ala Allah kai ma ka karkata ka koma ai sulhu din sannan ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala in an ce asil da kasra ma'anan shi musulunci ya ayyuhal ladina amanu khulu fi silmi kafa amma idan aka ce asalmu ma'anansa wato ainihin zaman lafiya to sannan kuma yana iya ɗaukan yaruka guda biyu kuma a ce asilmu asalmu duk ya zanto ma'anansa zaman lafiya duka yana iya ɗauka in an ce janaha ya karkata bi ma'ana mala wa rakana shi yasa wani mai hikima yake cewa idza mata fawqa ar-rahl ahyaytu ruhahu bi dhikraki wa la'isul marasilu junnahu bi ma'ana in suka karkata zuwa ga neman zaman lafiya ba su son tashin tashina da tashin hankali na laha kai ma ka karkata zuwa ga abin da suka nema wurinka na zaman lafiya wa tawakkal ala Allah ka mai da al'amarinka ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala in ma sun yi nufin yaudaranka ne Allah subhanahu wata'ala ya sani ba zai ba su dama ba zai taimake ka zai kuma ɗaura ka a kansu shi yasa yace innahu lallai shi Allah subhanahu wata'ala huwa as-sami'ul 'alim mai ji ne ga dukkanin abin da kuke yi sannan masani ne ga dukkanin abin da kuke aikata malamai sai suka saba shin wannan sulhu ɗin wajibi ne musulmai su neme sa ko ko a'a sai a halin rauni ko ko in ya zanto akwai maslaha ga musulmai wasu suka ce a'a ba za a yi wannan sulhu ba sai a lokacin da musulmai suke da rauni zance na farko kenan bi ma'ana kenan idan musulmai na da sauran kumarinsu da karsashi maganar sulhu ta taso ba a wannan kauli wasu ka ce a'a ko da musulmai suna da ƙarfi ya zanto waɗanda ba su ɗin ba suka nemi sulhu ba laifi ba ne musulmai su karkata a yi wannan sulhu wannan zance kuma shine ya firin jayi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ma da ya kafa daula ɗin ya samu dama amma kuma ya yi sulhu ainihin da waɗanda ba musulmai ba sannan kuma a lokacin da musulmai suke da rauni shi ma ba laifi ba ne wato ana iya zuwa kulla sulhu domin a cikin sulhul hudaybiyya yakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita da niyyar za shi umra cikin garin makka aka ce ba zai shiga garin makka ba a bana sai a baɗi a baɗin ma ba zai shiga da makami ba idan wani mutum ya musulunta su dole annabi alaihi salatu wasalam in daga wurin su ne ya zo annabi zai mai da musu da wannan mutum amma in daga wurin annabi ne ya zo ya ce ya yi ridda ba za su rike ba za su maida wannan mutum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu matsala na yadda sabai hankalin sai tashi saboda a lokacin annabi yana kallon maslaha ta musulmai bi ma'ana karfin mu bai kai lokacin da za a ce an buɗa a yi sa'insa ba a don haka kenan kun ga alharbu kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah alharbu khud'a yaƙi ɗan zamba ne a lokacin da ka fuskanci cewa ba za ka iya wa makiyinka ba to ba laifi ba ne kai ma kana iya nema a isuru umar ɗan khattab radiyallahu an ya zace ya rasulullah alasna ala alhaq wai ba mu ke kan gaskiya ba annabi ya ce bala alaisu ala albatil shin wai ba su ke kan banna ba da ƙarya annabi alaihi salatu ce bala e falima dani ya tafi dinina in ko haka ne mai yasa za mu dinga ɗaukan ƙasƙanci a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ni dai annabin Allah ne da gaske na kuma san abin da kai baka sani ba na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya mutanen nan ba za su tambaye ni wani abu ba wanda na san cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kaskantar da kafirci ya ɗaukaki musulunci wallahi face sai na ba su don haka sai aka yi sulhu saboda musulmai a lokacin nan ƙarfin mu bai kai ba to kuma sulhun sai ya zo ya zama maslaha ga musulmai domin a lokacin da aka zo aka yi wannan sai wasu daga cikin mushrikai suka zo suka musulunta bayan sun musulunta sai annabi alaihi salatu yake ce to ni yanzu ba zan iya warware wannan alkawari ba na riga na kulla yarjejeniya da quraishawa idan mutum ya zo daga wurinsu zan maishe shi sannan idan wani ya zo daga na ya tafi can su ba za su dawo da shi ba ni akan abin da nake kenan ni ba zan saba ba wannan mutum ya yi magiya ya yi magiya annabi ce a'a ba zan saba ba aka haɗa shi da baban shi dama an turo an turo mutane guda biyu su ɗauke shi shi shikenan sai suka dauke shi suna tafe da shi suna rike da makami takobi mai kyau haka sai ce kai in ga wannan takobin wannan saƙa da ƙira ƙirar wace ƙasa ce wannan takobi da ya anshi takobin shi wannan mutum da ya musulunta aka mai da shi ya girgiza kawai sai ajiye ma ɗayan gaba ɗaya yana kashe shi dama ba su riga sun isa can ba sun bar garin madina ce to kai ya rasu da yanzu ka ce a maida ni eh, a maida to yanzu ba ruwanka kawai shi kenan kai ka maida ni ni kuma na koma saboda ya san abin da dama zai faru don haka yana daba ma ɗayan takobin ya ce gagarin ku na ɗayan ya zo a guje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ganin sa sai ce laqad ra'a hadha zu'ra wannan duk tashin hankali ya gani gashi na irin sa me ya faru ce ai wannan mutum da ka mu da shi ga abin da yayi ya kashe dan uwana ni na sha don haka to sai wani kuma ya sake zuwa daga garin Qurayshawa sai suka haɗu da wancan na farko sai suka kafa wata daba ƙwarya-ƙwarya tsakanin makka da madina su dai sun baro ƙwarishawa annabi kuma ba ruwan shi da su sannan saboda yana kan alkawari don haka duk fataucin da ya fito daga garin makka sai su tare su kwace da shi suke girki suke cewa suna ɗinki suna komai sai ƙurayshawan suka sake dawa suka ce ya rasulallah eh dama mu ne muka kulla yarjejeniya akan duk mutumin da ya zo daga wurin ka za mu riƙe shi in kuma ya zo daga wurin mu za ka mayar to yanzu duk wanda ya zo daga wurin mu ka rike shi har abada mun baka to shi idan sulhu ya zanto akwai maslaha ga musulunci to babu laifi musulmai suna yi sannan ko da muna da ƙarfi in su waɗancan suka ga a'a ba yaƙin nan suke so ba suka nemi a yi sulhu ɗin nan to ana iya yin sa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da musulunci ya kafu ma ya yi sulhu da mutanen khaibar mutanen khaibar nan yahudawa ne bayan an fatattaki garin an cisa da yaƙi sannan ya sake mai da su wurin su ya tsugunar da su saboda sun nemi sulhu sun buƙaci a yi sulhu tsakanin su da musulmai babu laifi wannan khalifofi su abubakar umar aliyu usman radiyallahu anhum duka an samu gaba ɗaya sun kulla yarjejeniya su da waɗanda ba musulmai ba akan a zo a yi zaman sulhu sannan idan ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya hijira zuwa madina ya yi gagaruman ayyuka guda uku na farko ya gina masallaci na biyu ya ƙulla 'yan uwantaka tsakanin mutanen makka da madina abu na uku sai ya kira yahudawa ya ce to mu wasu mutane ne masu sabon addini amma ku zo mu yi yarjejeniya tsakanin mu da ku ba za mu yaƙe ku ba ko ma kar ku yaƙe mu idan wani mutum ya faɗo wa garin madina da yaƙi da mu da ku za mu yi haɗaka mu fatattake shi mu mai da shi inda ya fito aka kulla wannan yarjejeniya ashe kenan da wannan muke iya fahimta wa in jana'u lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah idan su waɗanda ba ku ba suka karkata zuwa ga neman sulhu to kai ma ka karkata zuwa ga neman sulhun sannan ka mai da al'amari ga Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala domin a can cikin nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa sulhu khair wato ai sulhu akan koma menene ya fi alkhairi ya tabbata a cikin riwayar Abdullahi ibn Ahmad rahmatullahi alaihi ma hadisin da aka samu daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya ce sayakunu ikhtilafun aw am da sannu za a samu sabani ko kuma wasu al'amura fa in istata an yakuna silmu faf'al matukar zaka iya a samu sulhu ya zanto kan al'umma bai rabu ba to duk yadda zaka yi wurin hada kan al'umma ya kamata kai kokari kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya nuna mana kenan imamu mujahid yace radiyallahu an wannan aya ta sauka ne a cikin banu quraiza to amma kuma malamai sun ce akwai abin duba a cikin wannan magana saboda siyaƙin maganan ana magana da mutanen badaru ne ba da banu ƙwaraiza ba sannan abdullahi ibn abbas da ata da ikrima da ƙasa da imamu hasan sun ce wannan aya mansuha ce an kankare ta maganan sulhu tsakanin ku da waɗanda ba ku ba suka ce babu shi saboda ayoyi sun yi magana قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد suka ce waɗannan ayoyi yanzu sun kankare wani maganar sulhu amma sai malamai suka ce a akwai abin duba aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da sulhu aikin khulafa'ur rashidun ya tabbatar da sulhu aikin wasu khalifofin ma da suka zo a bayansu ya tabbatar da sulhu a don haka za a kalli menene maslahar musulmai idan ya zanto a cikin sulhun nan akwai maslaha ga musulunci da musulman wannan babu laifi al'umma ana iya an san sulhu duk yadda al'amari ya zo ko da ko an sharɗanta mana abin da mu a tunaninmu zai komar da mu baya to wannan babu laifi ana iya ansa matukar an dogara ga Allah subhanahu wata'ala to insha Allah za a samu mafita na'am وإن يريدوا أن ودعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى كتوى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حظك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala yake wa in yuridu an yakhda'uka الله hazzaka Allah idan waɗannan mutane da suka nemi ku ƙulla sulhu ya zanto ka suke so su yi da wannan magana ta sulhu to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ishinka in dai ka dogara ga Allah ya zanto Allah kake ma Allah kake neman yardansa subhanahu wa ta'ala duk sharrin mai sharri ba zai iya in maka ba a don haka ana iya zuwa maka a yi burin-burin kanka da borin gyada a ce da kai kaga wannan al'amari ga yadda yake a don haka abin da ya fi kamata a zo a yi sulhu amma ba Allah ake nufi da sulhun ba to in haka ne ya faru ya zanto in ka suke so su yi to kada ka damu kai dai abin da aka zo maka da shi ka ansa ka yadda da shi ka yi aiki da shi fa inna hazbaka Allah lallai ma'ishinka shine Allah subhanahu wa ta'ala huwa ayyada ayyadaka bi nan wanda ya isan maka a da can shi zai isan maka a nan gaba shi ne wanda ya karfafe ka da taimakonsa a badaru ya saukan maka da mala'iku wa bil sannan kuma ya karfafe ka da mu'minai kama da Allah subhanahu wata'ala cewa wal mala'ikatu da zalika zahir Allah ya karfafi annabi sallallahu alaihi wa da te makonsa da saukan mala'iku sannan kuma ya karfafe shi da ainihin salihul mu'minina wato kyawawan bayi sune sahabbai wa allafa baina qulubihim Allah subhanahu ya ƙulla ya haɗa. tsakankanin zukatan mutanen makka da mutanen madina domin an shekara sama da hamsin tsakanin kabilan aus da khazraj ba a ga maciji ba mai mutunta wani babu abin da ke hada su in ba yaƙi ba don haka wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza irin ta islama duk abin da ka gani gaba ɗaya wanda ya shafi musulunci za ka samu ƙoƙarinsa yana ƙoƙarin haɗaka ne ya haɗa kan al'umma a don haka sai allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da su yace wa allafa baina qulubihim ya kulla tsakanin zukatansu lau'an anfaqta ma fil jami'an da zaka da duk abin da ke cikin ƙasa na zinari da azurfa da tagulla da Lu'uLu'u domin ka haɗa zukatansu ya zanto sun tsauna inuwa guda ɗaya, ma allafta baina qulubihim da ba za ka iya ainihin haɗa zukatansu a wuri ɗaya ba walakin allaha allafa bainahum sai dai Allah subhanahu wata'ala shine ya kulla tsakanin zukatansu da musulunci Inna huwa azizun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin dukkanin komai ka duba mu'jiza irin ta Islam ausu da khazraj ba wani wanda ke raga ma wani ba abin da ke hada su in ba yaki ba babu irin yadda ba a yi a zauna inuwa guda ba amma abu ya gagara amma da zuwan musulunci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haɗa su ya zanto mutumin ausu ɗin nan wanda da yake ganin wannan makina ne daga khazraj sai suka kullu ya zanto babu masoyi a duniya irin a wurinsa irin ɗan wannan ƙabila. a kenan kun ga musulunci har kullum wato musulunci yana kira ne zuwa ga haɗaka da haɗin kai shi yasa idan ka koma ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana mahimmancin zama guda ɗaya ya nuna mana mahimmancin dunkulewa wuri ɗaya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دومين rarrabuwan kai a ce Allah subhanahu wa saukar da ita shi ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tafi yaƙi, sai aka kashe wani mutumin Madina sai mutumin Makka ya ce ya ku mutanen Madina halumma ku zo nan ga ɗan uwanku mutumin Madina an kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna bacin ransa yace abi da'wal jahiliyyati wa ana baina abhurikum shin da da'awa ce irin ta jahiliyya za ku dinga yi ta rabuwan kai alhali ni ina tsakankanin ku ashe kenan kun ga rabuwan kai uquba ce Allah subhanahu ta'ala yake saukawa da mutane ita yanzu ka kalli rukunnan musulunci ba guda biyar bane tun daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa sawm ramadan wa hajju baitillahi haram duka waɗannan ababe in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya zaka ga babban manufa da ke bayan kowane rukuni shine haɗin kan al'umma ta musulmai idan mutum zai shiga musulunci me yake faɗa la ilaha illallah menene mutum zai ya fita musulunci ya karyata wannan kalma kaga duk duniya in ka tafi ko ina duk duniya in dai musulmai ne in ka cire shi'a su ne kaɗai suke da wata shahada wacce ba wannan ba amma in dai musulunci ne to zaka ga duk inda ka je a Saudiya haka yake a Misra haka yake duk inda ka je cewa zaka yi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga abinda ake nufi da wannan haɗin kai tsinkanin al'umma musulmai in ka ɗauki rukuni na biyu shine sallah sallah a wurin musulmai zaka samu asuba ana yin raka'a biyu A zahar hudu haka dai yadda ka sani babu ta inda za ka yi ka ce kai azahar a wurin karaka a biyar ne ko kuma la'asar a wurin karaka a uku ne sai dai a wurin yan shi'a su sallar su ta saba ta irin ta al'ummar musulmai haka kuma idan ka ɗauki zakka zakka a wurin musulmai ban ce maka waɗanda ba su ba ba ta yadda za a yi ka fidda zakka sai ta tattara sharɗa guda biyu karanci na farko shi ne ya zanto shekara ya kewaya ma dukiyar na sannan abu na biyu akwai wani adadi wato limit da kuɗin za su kai sannan a cika ba da zaka kaga uniformly haka ake tafiya bai ɗaya duk wanda kaga ya fita wannan to ba musulmin bane bai kuma yarda da musuluncin ba sannan ka duba azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya zaɓi wani wata sunan shi Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan duk duniya gaba daya in dai musulmai ne a inda suke wannan watan gaba daya sunan shi Ramadan ba wani mutum da zai ce maka wai ya ware wani wata sunan shi Sha'ban wai shi a cikin sa yake nashi azumin guda 29 ko 30 abin da ke bayan wannan ana so ne a haɗa kan al'umman musulmai gaba ɗaya haka kuma sallah yadda nake kaga akwai juma'a akwai indi duk gaba ɗaya ana so na nesa ya gana kusa na ƙauye ya gana na binni sannan kuma hajji babba kenan gaba ɗaya ba wani mutum in dai musulmi ne wanda zai ce akwai inda yake zuwa ya yi ɗawafi in ka cire 'yan shi'a su akwai ainihin wani abin nan kabari da na abu lulu a talmajusi wai sun sa ba baba shuja su suna da karamar ka'aba a wannan wurin shi yasa wani mutum mai magana da yawun gwamnatin Iran a lokacin da siyasa ta tsamama sai zafi tsakanin su da ainihin Saudiya sai yake cewa wai idan Saudiya ta kuskura ta kai musu hari to wannan bakin akwatin nasu sai sun rusa shi kaga duk wanda ya faɗi wannan ba musulmi bane in kai shakku a cikin kafircin sa ma ka kafirta malamai kuna fahimta to kaga hajjin in dai musulmi ne kai babu wani wuri da aka ce ka je ka ware ka je ka yi tawafi ka yi sa'ayi sannan ka tsaya da arafa idan ba a sa'uriya ba to duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya in ka duba kaga hajji ɗin nan ɗan wata ƙasa ne zai ga ɗan wata ƙasa dan wani launi ne zai ga wani launi wata kabila ya ga dan wata kabila shi yasa Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah ya yi wannan duk gaba ɗaya da farin ku da baki da ramamme da mai lafiya ba wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a don haka haɗin kai babba ne dole ne ga al'ummar musulmai ya tabbata a hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka je yana yawan nanatawa al-muslimu akhul muslim shi dai musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhulu kada ya zalunce sa kada ya tozarta shi kada ya wulakanta shi wani hadisin kaji ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid misalin muminai a cikin soyayyarsu da juna da kuma ainihin tausayinsu ga juna kamar misalin jiki ne guda ɗaya idan wata gaba ta koka sauran gaban su ma sai su ansa da rashin bacci da kuma masassara irin waɗannan zaka samu da yawa sai babu musulmi fito musulmi ya zagi musulmi ya fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya fito da makami ya yaƙe ta kafirci ne al muslimu shi musulmin kirki man salima al na min lisanihi wa yadi ne wanda bai yi amfani da hannunsa ba wurin cutar da su bai yi amfani da bakinsa ba wurin zagin su to duka waɗannan ababe suna nuna mana mahimmancin haɗin kai ne ga al'ummar musulmai to amma tambaya ita ce yaya za a yi a haɗin kan dama sabani kaga an samu sabani wannan wani abu ne wanda son zuciya da son rai ya shiga kai da Allah subhanahu wata'ala yayi ka musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta tsarki da za ka yi bai bakka ba sai da ya koya maka yadda za ka yi tsarkin yadda za ka shiga bayin sai da ya nuna maka da wace ƙafa za ka shiga mai za ka ce in za ka shiga <clears throat> in za ka fito mai za ka yi mai za ka karanta in ka fito to ta ina ne za a samu sabani ashe kaga ba wani mutum da ya kamata a riƙe abi in ba shi annabin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi ya kawo shi ya karantar ya rayu da wasu mutane su ne za su ce a lokacinsa ga abinda muka ji ya ce ga abinda muka ga ya yi to kai yanzu in kai ɗauke-ɗauke karin goma wani mutum ka riƙe a matsayin jagora kwata-kwata kar ma ka jingina kanka da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba karantar wanki kake yi ba in dai kai musulmin kirki ne ba ka da wanda ya wuce to ya ce ga yadda za a yi komai da ka gani na musulunci a tsare yake komai da ka gani a rubuce yake komai da ka gani shi sa wani wanda ba mu ba daga cikin yahudawa yake cewa ba mu da makiyi babba wanda yake zame mana barazana da abun tsoro irin musulunci mai yasa domin su suna da nasu doka da kuma constitution abinda za su bi yanzu babban abu da yake akan mu mu yi ƙoƙari mu kyakketa wannan alkur'ani yana zaune yana shan ti sai ya yi wurgi da alkur'ani sai wani ya da shi kai kare wannan ba shi ne mafita ai a cikin mutanen nan akwai waɗanda suka haddace ƙur'anin sun rubuta su ma ba su san ko sau nawa suka rubuta shi ba amma ƙoƙarin da za mu yi mu raba su da alƙur'ani yaya za mu raba su da shi suna ɗauke da shi amma ka matsalar imari ya asfara kamar misalin jaki ne wanda ke dauke da kayayyakin littattafai kana musulmi amma baka san musuluncin ba kana musulmi amma musuluncin bai dame ka ba kana musulmi duk abin da zai faɗo wa musuluncin bai shalle ka ba shine halin da muka koma yau ga qur'ani ga hadisin ga kaza in ka duba ai da ba kai yau karatu ba amma kuma a jiya an fi yau tsoron Allah yau ka bincika duk wata anguwa wacce akwai musulmai karanci sai ka samu haddatan Qur'ani guda biyu amma kuma batanci da kazancewa ya fi a yanzu me yasa wannan shine dalili suna da wani abu da suke let's use their time bari mu yi amfani da lokacinsu mu shagaltar da su cikin abubuwa aka fito maka da wani abu wai shi game a cikin wayarka sai matashi ya zanto bai yi tilawan izifi ɗaya ba bai je makaranta ya karu da harafi ba amma sai ya bata awa uku a gindin tv game yana bugawa ko kuma akan kwamfuta yana buga game ko kuma cikin wayarsa yana buga game let's use your time to kafin ka ce wani abu ya faru sai ya zanto a yinin ya taso ya kai amma bai aikata wani abu na alkhairi ba shi sa ibn al-qayyim yake cewa al-jawziyya rahimahullah wani mutum yakan shekara 120 amma idan aka bibiyi rayuwar shi aka tankade aka rairaye kwata kwata ba tafi shekara 20 ba saboda dukkaninta ta tafi ne ga bagat himmar ta ta tafi ga maho ba wani abu da ya ma musulunci wanda ya kara da shi yace kuma wani mutum yakan shekara talatin ko arba'in amma idan aka auna rayuwarsa ta kai daidai da ɗan shekara ɗari da ashirin saboda irin gudunmawar da ya bai wa musulunci shekarunsa bai kamata a ce ya ba da irin wannan gudunmawar ba amma saboda Allah ya ma rayuwar albarka don haka sai zanto al'umma sun amfana da shi to kai burin ka zama cikin irin waɗannan ba. amma ba wai a ce kawai shikenan rarrabuwan kai can hayaniya nan a'a baka da abin da kai baka da ajanda sai dai gidan kallo me ina ka fito gidan kallo ina za ka gidan kallo ba haka ya kamata musulmin kirki ya zama ba kuma hamma da azumi da ake neman watan gafara wani a goman farko ya samu gafara wani a wannan goma za a yanta shi wani sai a goma ta uku a lokacin da mutane suka kasa suke ja da baya ana ta saukar da rahama kai kana kasawa to wani kuma Allah ya mana tsari shi ba ma za a yanta tashin ba ma don bai aikin da za a yanta shi ba Allah ya mana tsari Allah subhanahu wata'ala yace wa allafa baina qulubihim Allah shine ya hada tsakankanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an idan da zaka bada duk abin da ke doran kasa gaba daya ma allafta baina him da ba za ka iya hada abin da ke tsakaninsu ba saboda tsananin gaba walakin Allah allafa bainahum kawai dai Allah subhanahu shi ne ya kulla tsakanin su innahu azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne mai hikima ne cikin duk abin da ya aikata ya zo a cikin sunanul baihaqi rahimahullah yana cewa daga ibnu abbas radiyallahu anhuma inna qarabata ar-rahim tuqta kusanci irin na jini ana iya yankewa a samu saɓani bar ganin cewa wane yayanka ne wance kan ce ana iya samun saɓani ya zanto an yi baran-baran wannan bai mutunta wannan wannan yakan faru in ji ibnu abbas wa mannun ni'ma tukfar sannan kyauta minnatun ni'ma kyauta kana iya ba mutum kyauta ya ga ai baka kyauta mai ba ai tsawon zaman da kuka yi ya kamata a ce ka bashi abin da ya fi haka bai ma'ana ya zanto bai gode ba amma yace walam yura mislu taqarubil qulub ba a taba ganin kusanci ba irin na kusancin masoyi da masoyi saboda kamar yadda aliyu yake cewa radiyallahu an rubba qaribin abadu min ba'id wa rubba ba'idin aqrabu min qarib sai wuya zanto wani dan uwanka ne na kusa amma na nesa ya fiye maka shi ba ya yakan faruwa ga dan uwanka ne na jini amma na nesa wanda ba ku haɗa komai da shi ba sai zanto taimakon da zai ma rayuwarsa da zai bayar ya sadaukar a kanka dan uwan naka na jini bai maka ba sannan kuma tana iya yiwuwa wani mutumin na nesa gashi nan abin da zai zo ya taimaka maka da shi da yawa duk cikin rayuwar mu irin waɗannan abubuwa za mu ganin cewa ya faru ko kuma ka gana na kusan ma gara nesa da duka irin wannan yana faruwa a don haka kyauta mutum na iya maka amma kana iya ganin bai kyauta maka ba kusanci ana iya samun sabani amma kauna abdullahi dan abbas yake ba taba ganin misalin irin ainihin masu kaunar juna ba sannan har wa yau wani mai hikima yana cewa walaqad sahibtu an-nasa thumma sabartuhum وبلوت ما وصلوا من الأنساب فإذا القرابة لا تقرب قاطئا وإذا المودة أقرب الأنساب يتي mutane na ناقر ود حال سؤيا bayan تيا sai na ga cewa zumunci ana iya datse shi amma kaga ƙauna ba kasafai takan yanke ba in mutum ya soka saboda Allah ya so kaɗin ne in kuma ya ƙikan kuma ya ƙikan shi ya tabbata a cikin tabarani rahimahullah yana cewa cikin abin da Salman al-Farisi ya rawaito radiyallahu an innal muslima lallai shi musulmi idza laqiya akahu idan ya haɗu da ɗan uwansa musulmi fa akhadha bi yadihi sai ya yi riko da hannunsa bi ma'ana suka yi sallama ta'atat anhuma dhunubuhuma zunubin su zai kakkaɓe kamata ta hatatul waraqu an shajaratul yabis kamar yadda busasshen ganye yake kakkaɓa daga bishiya idan ya bushe ashe kenan kaga muna da abubuwa da Allah subhanahu wataala ya bamu dan uwanka kawai ka ganshi ku yi sallama assalamu alaikum zunubin yadda zai kakkaba kamar yadda busasshen ganye yake kakkaba daga ainihin bishiya hakan nan zunubin ku zai kakkabo sannan Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta muku ashe kaga musulmi wato yana da abubuwa da dama wanda in ba irinsa ba Allah subhanahu wataala bai baiwa wani mutum ba irin wannan ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى yana daɗa jan hankalin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam waɗanda suke tattare da shi ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai manzo hasbukallahu Allah shine maishinka wa man ittaba'aka minal mu'minin da waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai bi ma'ana Allah subhanahu ya isan maka tun da ka same shi ba ka da bukatan wani Allah subhanahu wa ta'ala ya isan ma waɗanda suka bi ka muminai kar su nemi wani ba su da bukatan wani ko kuma a wani tafsirin ya ayyuhan nabiyyu hazbuka Allah ya kai annabi Allah shine maishinka wa manitta ba'aka minal mu'minin da waɗanda suka bi ka daga cikin muminai su ma sun isan maka ana fassarawa to amma fassaran farko ta fi ƙarfi kwarai da gaske shi za idan ka koma cikin irabi malamai suna cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wato kafun innan ita tana matsayin maf'ulun bihi ne bi ma'ana yakfikallahu Allah subhanahu wa ta'ala yana isan maka a don haka man dinnan ita kuma tana matsayin ita ma maf'ulun bihi bi ma'ana yakfika Allah wa yaktil wa yaktil ladina tabaka minal mu'minin Allah ya isan maka zai kuma isan ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai a wannan aya tana da dalilin sauka wa in kana akwai maganganu na malamai akai an samu daga abdullahi ibn jubair eh, da sa'id ibn suna cewa wannan aya ta sauka ne akan musuluncin Umar amma malamai suka ce a'a wannan magana tana da rauni domin wannan sura ta sauka ne a Madina shi ko Umar dan Khattab radiyallahu an ya musulunta ne a cikin garin Makka ashe kenan kaga yana da wahala a ce wannan aya tana magana ne akan ainihin musuluncin Umar radiyallahu an wani mai hikima yana cewa idza kanat al-hayja'u wa inshaqqat asa fa hazzuka wadda haka saifun muhannadu bi ma'ana idan al'amari ya dame ya dame to kawai abin da ka nema ka je ka nemi takobi kawai ya ka in ji wannan mai hikima a don haka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah shine maishinka kuma shine maishin waɗanda suka bi ka daga cikin muminai bi ma'ana ba ku da sauran tantama ko kuma sauran tsoro tunda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya isan maku a don haka wannan aya ta sauka a dacan amma a yau musulmai idan za su bi Allah subhanahu wata'ala yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki sahabbai radiyallahu anhum ya ba su kariya ya ba su ɗaukaka kamar yadda yake walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqin la ya'lamun ɗaukaka tana ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma muminai idan musulmai za su yi irin yadda waɗancan suka yi to irin yadda waɗancan suka samu na taimako su ma haka Allah subhanahu wata'ala zai ba su ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi harribil mu'minina 'ala al-qital in yakun minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ku saura ku ji jarinta irin na mazan fama waɗanda kuma wai su ne yau suka cancanci a zage su a cikin mu nan yana da wahala ka samu wani mutum wanda ya kyamaci wani wai sakamakon zunubinsa kana iya mu'amala da mutum ka san dan liwafi ne liwafin sa bai sa ka guje sa ba kana iya mu'amala da mutum ka san mashayin giya ne san shaga giya bai sa ka guje sa ba kana iya mu'amala da mutum ka san wato maciyi riba ne amma cin sa ga riba bai sa kai ka guje sa ba to amma ka duba mutanen nan kaga irin yadda suka ba da lokacinsu suka ba da ainihin dukiyarsu sannan abu mafi tsada a wurin koma waye ita ce rayuwa saboda rayuwa in dai ba dole ba yana da wahala kai ka yadda ka mutu kuma mutuwan nan inda ganin da ake yi misali ina da tunanin duk inda za ka shiga wurin gudu sai kai amma su za su zo fagen fama ga su suna kallon makiya ga makiyan na kallon su ga takobi an ɗaga wai mutum za a tara ga mashi an fito da shi wai mutum za a caka amma wannan bai sa sun yi rauni ko su yi ainihin kasa ba wurin neman yardan Allah subhanahu ta'ala. amma sai wani mutum ya ce maka ba abokin da zai faɗa da shi a yau wai babu dan ta'adda ko tsinanne a wurin sa in ba waɗannan mutane ba Allah subhanahu ta'ala ce ya ayyuhan nabi ya kai manzo harribil mu'minina kwadaitar da mu'minai alal qital akan yin yaki ka nuna masu mahimmancin shahada to sannan ku duba ku ga jarumta aya sai take magana da su in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn idan za a samu mutum 20 daga cikin ku ko musulmai muminai masu gaskiyar imani za su rinjayi mutum 200 daga cikin waɗanda ba musulman ba 200 in ka kasa mu 20 kowane mutum zai samu nawa 200 ka raba mutum 20 kowa zai samu goma to haka a farkon fari haka kowa ka ce kowa ya tunkari wanda ba irin kama mutum goma to sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai ce wai ga irin nau'in ba ba mamaki ya zanto goman da zaka tunkara sun fika jiki da tsawo da faɗi da ƙarfi amma haka Allah ya hukunta cewa su in nan yake so ka fuskanta in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain in za a samu ashirin daga cikin ku masu juriya da haƙuri za su rinjayi guda 200 daga cikin waɗanda ba ko ba wa iya yakum minkum alfun idan kuma za a samu mutum dubu ɗaya daga cikin ku masu haƙuri da juriya yaglibu alfaini bi idnillah za su rinjayi guda dubu biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ma'as sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri da taimakonsa da kuma nasararsa kaga yadda wannan al'amari kenan abdullahi ibn abbas yace radiyallahu anhuma a lokacin da wannan aya ta sauka sai ta yi nauyi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma saboda tsananin kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su iya cewa ya rasulullahi ba za mu yi ba gashi dai abu ne kamar da wuya amma suka haƙura ɗin a haka ɗin suka yi biyayya aya ta sauka ta tafi sannan ka duba ka ga wannan kwaɗaitarwan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo an buɗa ga musulmai a nan ga mushrikai a can sai annabi ya kalli sahabbai radiyallahu anhu yake qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku tashi ku fada ma wata aljanna tsananin fadinta da tsawonta kaman girman duniya ne san mai da ƙasa Umar ibn al-Hammam radiyallahu anhu kamar yadda zuwa cikin riwayar Muslim rahmatullahi alaihi yana cin dabino sai ce bakin bak ya rasulullahi dakata dakata me kace annabi ya sake maimaita magana ce qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ko ta shiga wata aljanna nan fadinta ya kai fadin sama da ƙasa sai annabi ya tambaye shi alaihi salatu wasalam menene ya kai ka ga cewa bakin bak dakata dakata sai ce ya rasulullahi na ce ne ka faɗa in ji ka maimaita domin ba na so a tsere mani zuwa shiga wannan aljanna yana cin dabino sai ce ya rasulullahi bai ne wa bain aljanna menene ke tsakanina da aljanna ya ce tsakaninka da ita ka bada rayuwarka kawai a kashe ka ka shiga aljanna dabinon sai yake kai in ma dai na tsaya na ce sai na cinye wannan dabino da ke hannuna to rayuwar ta yi mani tsawo ya yadda dabinon ya ɗauki takobinsa ya yi kabbara ya faɗa bai bar wurin ba sai dai aka ɗauki gawansa ya yi shahada to waɗancan mutane kenan waɗanda yake sun tsaya sun jure sun jajirce sun ba da komai nasu kuma wannan abu bai sa ko da mahaifinsu ne ya fito a ƙungiyar kafirci bai sa su raga masa ba to sai kuma ka duba wai wani mutum yau shi da yake a zaune a yau wai shi ne ya gano abin da ba su gane ba wai ya ce duk sun mutu kafirai sun ha'inci musulunci to kai tsohonka me yawa musulunci a ba tsohonka ba ke kawo ka duniya ba to ba kai ba ni ban magana kai shi me yawa musulunci a don haka jama'a addini ya zo da abubuwa mutanen nan duniya ba a taɓa yin irinsu ba ba kuma za a yi irinsu ba mutane ne waɗanda yake masu tsayuwa sun komai suna kirye da su ba da rayuwar saboda wannan addini ka duba akwai ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhu ya zo sun tafi wani sarki na Roma sai aka yi musu iso aka ce su shigo yana da tsawon gaske da aka zo za a shiga sai duk wanda zai shiga sai ya sunkuye ya sunkuya ya shiga shi sarkin ruma da ya zo ta inda ya shiga shi ma sai ya shiga za a dakatar da shi ce a shi ma ya bi a baya me yasa kai haka yace a ne musulunci na bai san bai ce sunkuya ma kowa ba ka duba izza da daukaka sannan ka duba mutane irin su Abdullahi ibn Hudafa radiyallahu anhu waɗanda duk inda suka tafi akan musuluncin nan a shirye suke da su ba da rayuwarsu saboda an riga an kwadaitar da su akan ba da rayuwa an aike shi wurin sarkin farisa da aka aike sa sai ya zo takaddan zai ba da ita sarki ya ce a ansa ya ce da tafintansa ansa ya ce a ni ba kai aka ce in ba ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce in bai wa sarki hannu da hannu don haka kai sarki kai nake so ka ansa kana ga wani mutum ne in ba Allah yake ma ba bai kwankwaɗi wancan madara ta san barin rayuwar duniya da kuma komawa lahira a ce ka zo fadar mutum shi yake da dawakai da sojoji da kowa kuma ka ce a kai da shi kake son ka yi magana wa zai iya wani? ya ba da takardan shikenan sai sarkin farisa din nan ya bai ma karanta takardan ba yace to me aka ce kawai sai aka ce min muhammadin rasulullah jin wannan magana sai ya yaga takarda kawai shi ke nace ba ruwana ko ka yaga ko baka yaga ba kai dai aka ce ba kuma na baka hannu da hannu haka irin su abin nan habibu bin zaid radiyallahu anhu mutum ne wanda annabi ya aike shi wurin musalima saboda an kwadaitar da su harridil mu'minina ala alqital kwadaitar da mu'minai akan san yaki ba wai san rayuwa ba kana son ka auri kyawawan mata ka gina tankame man gida ka hau mota mai tsada ka dinga juyi jiki kaman kulba ga dan ciki kaman wata hudu can kuma ga tarin ka a baya ba laifi bane kai wannan amma wa a'iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayr dole ne a samu wannan Habibu bin Zaid radiyallahu anhu annabi ya aike shi wurin Musailima la'natullahi alaihi da yaje sai musailima saboda sun kwankwaɗi madaran son su rabu da duniya akan wannan musulunci za ka musulunta ya ce ani da ma musulmi ne ya ce a tashadu anni rasulullah musailima ke tambayarsa shin ni ma za ka da ni manzon Allah ne ya wannan magana da kake faɗa kunne na ba zai iya sauraron wannan magana ba yace to amma shi Muhammad zaka sai da shi manzon Allah sai ce har in mutu ina fata Allah ya anshi rayuwa na akan wannan shi kadai fa aka tura yanzu kai imajinin kaman kai nan duk ba kai bane a tura ka mutane wurin irin wannan duk suke da gari suke da sojoji suke da kaza yace ce na ba zai yi wannan ba ba za ka sauya ba ce a wallahi gara in mutu da in sauya yace ku yanke kunnensa aka yanke yace za ka shaida ni manzon Allah ne ce ai har in mutu ba zan iya faɗin wannan magana ba ba zan taɓa yadda da ita ba yace a sake yanke kunna ɗaya aka yanke bai canza ba saboda ya kwankwaɗi wannan madara ta neman shahada da aljanna yace a ɓurma idansa ɗaya aka ɓurma bai canza ba a sake ɓurma ɗayan aka ɓurma bai canza ba yace ku yanke leɓensa aka yanke sai da aka yi gunduwa gunduwa da shi haka aka ce shi a don haka ya ayyuha nabiyyu harridul mu'minina ala alqital ka kwadaitar kwadaitar da mu'minai akan yaki in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn in za a samu mutum 20 zakakurai jarimai masu haƙuri da juriya za su yi galaba akan 200 waɗanda ba su ba wa in yakum minkum ah, mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru in kuma za a samu mutum 100 za su yi rinjaye akan mutum dubu ɗaya bi annahum qaumun la yafqahun saboda su wasu mutane ne waɗanda yake ba su da hankali ba su iya gane yadda al'amari a don haka dole ne jama'a matasa yadda nake faɗa ku ne gadon bayan al'umma yana da takaici da baƙin ciki a ce wai matasa sun sa kansu a hanyar ta lalacewa da watsewa to in abin gudu ya taso wane ne za a sa a gaba to in kai da ake tunanin za a sa a gaba ka saukar da kafaɗarka ka bar kumba kaman ba ma guje ga gashi ka tara a hammata kaman na ainihin mai cin kare wai kana tunƙaho da shi ga wando ka saki rabin tsuwawo ga ma kayan barasa ba abin da baka sha me amfanin ka a duniya ka kwanta ai maka kawai bari hudu a kai ka bashi ma shikenan to me ya rage maka Allah ya yi ka mutum wanda yake zaka tsaya ko kuma ka ga mutum wanda zai iya noma hekta ɗari ya ci da gajiyayyu wai sai ya koma ya tsige akan abin da ba zai amfani shi ba kuma ya dinga tunanin wai yawai ya kamata mu canza tunani ya kamata mu riko da addini ya kamata mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da shi na addini za mu kwana nan insha Allah in Allah subhanahu wa ta'ala mana ararai gobe in Allah da zamu tashi akan aya ta 66 insha Allah akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa lafiya da imani Allah gafarta Allah gafarta kurakuran malam fatawowin malamai sun sanya mu cikin rudani dangane da yanda za a fitar da zakka zinari da aka haƙo a ƙasa wasu malamai sun ce kashi ɗaya cikin biyar wasu sun ce kashi ɗaya cikin goma wato kumusi kenan a farko sannan ushiri wasu sun ce kashi ɗaya cikin arba'in don allah malam wace magana ce mafi inganci kuma zinari yana da nisabin da ya kamata ya kai kafin a fidda mashi zakka daga awwal rabilu ɗan sadau jihar zamfara to idan mutum ya haƙo zinari zakka ne zai fitan masa ba kumusi zai bayar ba ba kuma ushiri ba in an ce kumusi shine 1 over 5 in an ce ushiri shine 1 over 10 ba haka zai yi ba zai kasa shi gida arba'in sai ya ɗauki kashi ɗaya sai ya baya sannan kamar dukiya sai ta kai dubu ɗari bakwai da ashirin sannan ake fidda mata da zakka amma shi zinari sai ya kai nauyin giram ashirin giram ashirin din nan shine in kai converting zai yi wofin wannan kudin 720 to sai ka kasa shi gida 40 sai ka bada kashi daya ina fata mun fahimta bi ma'ana gram ashirin na zinari shine wanda in ka hada zai kai dubu kusan 720 to sai ka kasa dubu ɗari gida arba'in kashi daya kawai za ka bayar ku buga mun nawa zai kama 720 divided by 40 nawa za a fitar dubu biyar da nawa na dubu biyar da sha biyar na dubu sha biyar da wani abu to ne kawai abin da za ka bayar don haka an ka haƙo zinari kana iya zuwa ga alhaji haruna mai zaura da 'yan mata abin nan da marayu sai a kawo mai insha Allah mai tambaya ta wuce assalamu alaikum dubu sha takwas ya wato abin da za ka bayar kenan dubu sha takwas za a kasa shi gida arba'in sai a bada kashi daya shine dubu sha takwas kamar yadda ake bada zakka wani ke salamu alaikum da fatan za mu sha ruwa lafiya malam jiya na manta ban yi sallar la'asar ba sakamakon wani accident da ya faɗo mana sai bayan sallar tarawih sannan na tuna malam yanzu la'asar kawai zan yi ko har da magariba da isha'i to za ka zo ka yi ainihin la'asar ɗin sannan kanana ta ta magaribarka da isha'i shi ne abin da za ka yi za ka yi la'asar sannan kanana ta ta magaribarka da isha'i wannan a wani ƙauli kenan a wani ƙaulin kuma la'asar ɗinka kawai za ka yi to duk wanda aka yi dai malamai suna ganin layun kirar muktalaf wato abin da aka saba yani in dai furu'i ne babu ainihin eh, matsala a cikinsa to amma dai zancen da ya firin jaye kawai shine la'asar ɗin kaza ka zakai eh sai dai in mutum mai sake ne to dama suka ce to saboda sakacin yasa ake cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza na'am wannan ce assalamu alaikum malam don Allah a taimake ni da addu'a don samun haihuwa to muna fata Allah ya baki zurriya ta gari kuma tayyiba assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa malam basira da ɗaukaka don allah malam ka taya ni da addu'a allah ya bani ilimi da sani kuma malam don allah wani addu'a zan riƙa yi allah ya kare ni daga sharrin maƙiya daga mai ƙaunar kamala to falaki da nasi da ikhlas wanda muke gudun su babban kariya ne kamar yadda ya zo a cikin ainihin eh, abinan sihahul ahadis da kuma sunan in ka lazance su in Allah ya yarda sharrin mai sharri baya iya in maka to amma da yawa muna ganin surorin saboda da su muke fara cin karo sai muna ganin cewa wato sun yi mana karanci to amma makami ne sosai in ka rike kala zance su in Allah ya yarda za ka samu kariya assalamu alaikum malam don Allah ina buƙatar addu'a wasu bayan Allah sun riƙe min kuɗi masu yawa ina roƙon Allah ya sa su biya ah, domin da su nake juyawa don yin kasuwanci to Allah subhanahu wataala ya ce musu kai kuma su biya ka bashin ka domin taimaka ma waɗanda suke gargajin ka assalamu alaikum warahmatullah don Allah malam ni ne na kasance da ina yin wata sallar in bar wata sallar kuma na daɗe ina yin haka yanzu ya zan yi a tashi lafiya to a masaba ta malikiya za ka yi kirga doka ta ramuwa abinda kake da tunanin cewa ya wuce to sai ka ta ainihin ramuwa amma a masaba wacce ba ta malikiya ba za ka ta istighfari kawai sai ka ja layi saboda da gangan kabar sallah sai ka ja layi ka ta istighfari wannan kuma mu shine abin da muke a kansa wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya amin don Allah malam ina so kai mani bayani tsakanin yawan sallah ƙiyamun laili da karatun alkur'ani wanne ya fi falala a cikin azumi kuma ina bara addu'a gare ka da sauran 'yan uwa musulmi akan neman aiki da nake yi da kuma aure na da ya kusa Allah ya saka wa malam da alkhairi to Allah subhanahu wataala ya baka abin da zaka yi biki da shi kuma ya sanya a yi ainihin bikin lafiya wato da sallah da karatun alkur'ani duka suna da mahimmanci a cikin wannan wata domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibrilu ya nana ta masa qur'ani sau biyu a cikin ramadan kaga mahimmancin karatun alkur'ani sannan idan goman karshe ta zo annabi alaihi salatu ya yakan zage damtsansa ya koma yana bauta don haka shawarin da zamu baka duka suna da mahimmanci idan mutum na da rauni ba zai iya tsayuwa ba to ya yi riko da alkur'ani idan kuma misali zai iya tsayuwa to ya yi sallarsa kuma ya karanta ƙur'aninsa kowanne daga ciki yana da mahimmanci a wannan wata Allah muke fata ya bamu dacewa Wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah ya taimaki malam amin malam wani bawan Allah yana neman taimakon addu'a akan wata matsala da ta same shi malam sa shi cikin addu'a da dukkan musulmai baki daya Allah ya yi mana to muna fata Allah biya mana bukatun shi ma wannan addu'a yake nema ya zana ne ko muna fata da kai da ire-irenka Allah subhanahu wata'ala ya ba ku rinjayi wannan kuma yace malam ni ina wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa rahimta wa barakta ala ibrahim kai kuma naji ba irin shi kake ba da Allah malam wanne ne yafi inganci to ni wanda nake yi wanda Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihima kai kuma wanda kake wanda ashabu sunan ne suka rawaito amma dukkanin su wato ainihin sun inganta amma ni ina yin wanda yafi inganci ne eh so now na amma duka suna da inganci sannan yake malam don allah don son annabi ina so yan uwarsa ne a addu'a saboda ina da bukata ina so allah ya zaɓa min duk abin da ya fi alkhairi a kai idan kuma babu alkhairi allah ya kawo mafita to muna fata allah subhanahu wa ta'ala da mu da kai zaɓa mana abin da ya fi mana alkhairi a rayuwarmu da kuma addinin mu da ƙasar mu gaba ɗaya abin da muka karanta daidai allah ya bamu lada wasu bayan allah sun kawo na'am wani bawan allah ya kawo sadakan dubu ɗaya iyayensa sun rasu Allah ya ji kansa wani ma ya kawo ɗari biyar ce a mashi addu'a da mu da shi Allah ya biya mana bukatun abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya wanda suke neman aure Allah ka haɗa su da kininsu na gari wanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye waɗanda suke da fandararrun ƴaƴaye cikin maza ko mata Allah ka shirya musu su Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai wannan shugaba namu ya Allah ya Allah ka masa taimako ya Allah ya Allah ka haskaka masa hanya ya Allah ka taimake shi akan jan ƙasar nan zuwa ga tudun mun tsira wannan musiba da suke faruwa a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganin ta wannan tsadan kaya da rashin ruwa ya Allah mun tuba ya Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka wannan tsadan kaya Allah ka sauka mana da shi ya Allah don masu yi ma gwamnatin nan zaban ƙasa Allah ka shirye su su gane in za su gane idan ba za su gane ba Allah kai musu abin da ya dace da su Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha